Kallanta Nasirim da tana cire yatsar roban da yake hannunta ta nuna mata ta ce kin ga abin da bai cika ba kuma bayan shi ma akwai da yawa Zahra ta kalli hannun ce wallahi bayan shi ba wani abin in kuma akwai nuna min murmushi Nasirim ta tana mai da yatsan kan manoniyar yatsanta na hagu ta ce yanzu dai tam ya kusa ki bani shawarar Zahra ta ce ni wanne ma zaki sani yauwa ki sa wannan sweetless din nan wanda mummy ta siyo mana a Dubai yalon ki daura masa wannan balloon after dress din idan bai yi ba sai mu duba wani hakan ko aka yi sosai kayan ya mata kyau humaira ta shigo tana ganin ta ta fara mata wake a yi ririwa zo biya naira zalla Yaya na ka ji daɗin ka juyi na sirim ta yi ta ce na yi ba zai kushe ba ko zara ta ce wane shi ni ina tsoron makin masa kwarjinin da zai kasa cewa yana so Ta ke ne movement ɗinta ya canza ta juya tana ɗaura agogonta na farin gwal humaira ta ce ke wasa take miki ki sa a ranki za a baki wanda kike so ba na son irin wannan wasan ai ni yau ko bai furta ba ni zan furta wai ni yauwa ina izza ta shiga yau ta kare shi maganar da tambaya zara ta ce ai jiya da ta je wajen babanta bata zo da wuri ba har muka yi bacci ina ga ramuwar baccin take taɓe baki humaira ta yi ta ce can ta matse mata ba wani bacci da take shegen zurfin cikinta ne ya motsa tana nan a kwance sai juyi take ko breakfast bata fito ba dama Nasirim tun asuba ta bar ɗakin da ta gama kuma direct dressing room ta shigo basu ankara ba suka ji tsayuwar motocin da sauri Nasirim ta karasa jikin window tana ganin direba ya fito ya zaga ya buɗe back seat ɗin wani irin dafa kirji ta yi tana jin yadda yake bugawa kamar ta yi fuka-fiki tadira ta binciko sa take ji shi ko kamar ya san tana jiransa sai da ya dan bata lokaci ya zoro kafarsa ɗaya wanda yake cikin bakin socks mai sheki sake zaro ɗayan mayai daga nan kuma ya mike ga baki ɗaya fito da gangar jikinsa wow ba nasirin ba kowace mace dole ta so wannan gaye din dan ba shi da makusa ta ko ina dogo ne baki amma ba baki can ba kalan fatarsa irin na nasirin ne har kusan kaman su ma kusan kamar su maɗiya don suna yanayi sosai kusan duk gidan sun fi kama da shi da ganin yadda fatarsa take sheƙi kasan ba kananan kuɗi ake kashe masa ba bakin glass ne a idansa sai dai yanayinsa ba kamar na da ba yau ba fara'an nan da haba-haba da mutane kana ganinsa ga mai damuwa Baba Yakubu ne ya fara masa kirarin da ya saba ya ce barka da zuwa Alhaji Haruna sarkin tsafta Haruna kan ɗaki. Wani hannu ɗaya ya ɗauka Ba ya kai ɗa na biyu a gidan 3A full in dararo an baka ka ba wa yaran baya haruna ka fi randa yawan wanka kai jarumi kake mai son mutum kake hannu kawai ya jinjina masa ya fara takawa wanda da da ne da ya rinka washe baki kenan yana gode wa baba Yakubu don ko nasara idan baba Yakubu ya fara masa kirari sai ya sa shi murmushi balle a garib sarkin fara'a a hankali yake takawa na Nasirim ta yi saurin damƙe hannun Zara da hannun ta ɗaya ɗayan kuma ta dafe ƙirjinta ta ce Zara gaba na faduwa yake Zara ta ce kin je ki fa me abin faɗuwar gaba bayan gashi gaki ya zo lafiya zo mu sauka ya shigo Nasirim ta ce ke ma kin san part din Hajja zai wuce ki bari sai ya shiga sai mu je A grief direct part din Hajja ya wuce kamar yanda al'adan gidan yake duk wanda ya zo daga tafiya a nan yake sauka tun kafin ya karasa shiga falon ya fara rage su din ya rike a hannu sai farar riga da ya bari Hajja tana zaune akan wani lallausar kilishinta idan ta cikin farin glass ta sunkuyar da kai tana karatun wani littafin da ya gama tafiya da hankalinta kafarta akan tuntun barira tana shafa mata man zafi ya shigo ciki yayi sallaman ciki ciki yayi sallaman dan haka ba wanda ya ji balle hajja da ta yi nisa a karatunta har ya karaso ya cilla kansa kan kujera tresita bata ji ba sai da barira ta ce barka da zuwa yalla bai a grif hannu kawai ya ɗaga mata sai a sannan hajja ta ɗago ta kalle shi ta tabi baki ta ce zama da maɗaukin kanwa dama an ce shi yake kawo farin kai ka rasa halin ɗauka sai na wannan Bayahudan sallama ya ga sallama ya gagare ka Haruna ta kare shi maganar tana cire glass ɗin idanta tare da ajiye littafin tsakiya ya ce ko na yi sallaman amfanin mai zai miki don Allah hajja me kike nema a duniyar nan ne yanzu littafin addini ya kamata a gani a hannunki ba wai novel ba ko mu jikokinki ba ma karantawa Haruna ka kiyaye ni kar ka ga ina raga maka saboda girman sunanka a wajena haka nake maka ba na karanta haka na ce maka ba na karanta littafin addini kalli can duk su ne yoni banda mahajiya sabuwa ta ce min littafin ya yi daɗi da ma'ana wallahi rabona da na yi karatu har na manta idan ba na addini ba sake jan tsaki yayi yace kin ji fa hajiya sabuwa fa ba za ta wuce sa'ar umma ba amma wai da ita kike kawance karatun littafin soyayya eh faɗi kanka tsaye ta dalilin littafi ma kuka san juna ko haramun ne labari ne fa tamkar tatsuniya yake gashi kuma kewa yake ɗaukewa mutum me a cikin jin labari in ba nishaɗi ba hajiya bilkisu funtuwa ta girme ta girme ni ma amma ba littafi ma take rubutawa ba karewa ma wata rana ai sai labari kuma zan bari ga baki ɗaya ma A agrib kwantar da kansa yayi ya limshe idansa yana sauraron yadda zuciyarsa take bugawa anya bai yi kuskuren barwan nasir soyayyar da da ya rayu da shi shekara da shekaru ba kuwa anya yayi wa zuciyarsa adalci kuwa to ma me ya kai shi wannan gangancin hajja ya ji ta kasa masa tunanin da yake da cewa to ai sai ka tashi sai ka tashi min ka je inda ake zabarbarin ganinka an haɗa maka duniya ka je kai kam kaga ta kanka yarinya rawan kai da kisisi na tamkar uwar mata wannan ai idan Amina bata tashi a tsaye ba ita ta haifa wa ɗa na san juya ka za ta yi sosai kamar waina a cikin tanda shi dai bai kula ta bai miƙe dama haka yake bukata don a dole ya shigo don kar ya saba doka don ya san sai ta tara family meeting akan ya zo bai sauka a ɓangaren ta ba a hankali ya miƙe ya fara tafiya ya ji tana cewa ikon Allah ni lami Haruna da abin da yake damun ka Ka je ka gama cin abinci ka zo ka same ni direct part din momi yayi yana tafiya very slow ma'aikata suna masa sannu amma ko sannu ya kasa daga musu amma ko hannu ya kasa daga musu har ya shige ciki a hankali ya murɗe handle din kofar ajiyar zuciya ya sauke da wani irin kamshin ɗakin ya ziyarci hancinsa idansa ya fara warewa akan komai na ɗakin ko a ina ya ga gyaran Nasirim zai gane tsaftarta ya bambanta da na kowa a fili ya ce anya idan na cire ki a cikin rayuwata zan iya sarrafa shi tabbas in dai zan ci gaba da jin abin da nake ji yanzu to nan gaba kaɗan za a rasa ni ni zan ni na san rayuwata rayuwata na sadaukar ba soyayyar ki ba jikinsa ne ya kara very slow a lokacin da ya tura kofar bedroom ɗin nan ma kamshinsa daban da na falon kai tsaye bedroom ya wuce ya wa kansa shawa ya dafa bango yana sauraron yadda ruwan yake ratsa jikinsa ya jima a haka sannan ya ɗaura tawul ya fito a ɗan gurguje ya shirya cikin kananan kaya t-shirt baki mai dogon hannu da wando marun ya ɗauki wayansa a hankali yake taka step a kan wayansa yana karanta message ɗin nasara yana sake jaddada masa alkawarinsu don tun yana jirgi yake ta tura masa sako baya ga shi ya dame shi da kira baya dagawa. bai taba ganin Nasir ya damu akan abu haka ba wannan shi ya tabbatar masa da lalle Nasir ya damu da Nasirim wannan shi yake kara karfafa masa gwiwar ya bar masa kawai Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi zai shiga faɗin ummunsa ya je a nan shirinta ya je sallan zuhur bayan ya dawo daga masallaci ya shiga ya samu ummu zaune akan sallaya sai da ya jira ta feshe Amin sai da ya jira ta shafa ya sauko kasa a cikin ladabi ya ce ummu an wani lafiya lafiya lauka dawo lafiya jinjina kai yayi ta ce to yayi kyau abincin fa so yarsa yayi yana murmushi da ka gani ka san a iya fuska ne ita ma murmushi ta ce dama ni ma na faɗa ne ka je inda aka haɗa maka delicious miƙewa yayi yana ci gaba da murmushi ummu ta ce amma kamar akwai damuwa ko kafin ka zo kun yi abin da kuka saba ne kai da mutumin naka ko bai juyo ba ya girgiza kai yana cewa a'a ummu ba komai jinjina kai ta tace ai dama kai da nasara ba mai jin kanku kuma hakan ya fi duk rintsi ku yi kokarin rike sirrin junanku don idan kuka tona asirin juna ta nan shaiɗanun mutane za su samu nasarar raba kanku to ummu mun gode insha Allahu ba komai ku ci gaba da imana addu'a ta ce muna cikin yin ta kullum Allah ya haɗa mana kanku ya baku albarka ya baku zuri'a ta gari amin ya ce tare da karasa ficewa yana karanto addu'a a zuciyarsa ta yadda zai tunkari Nasrim da salon bakinsa dauke da sallama ya shigo main palon mama durkusawa yayi ya gaida mama ta amsa tana masa kirari lafiya lau baba Haruna hawa kujera ya yana murmushi ya ce hajiya mama me dimbin iya iyayi a ina kika samu yaro haka ya kare shi maganar yana shafa kan wani yaro da bai fi shekara shida ba ta ce la a grif dama baka san haidar ba ai dan wajen marigayiya Zainab ne ya fi shekara uku a gidan nan ni aka bawa a grif ya buɗe baki zai yi magana ya ji sautin takalmin kwas-kwas-kwas a hankali bakinsa ɗauke da addu'a ya ɗaga kai wani irin bugawa gabansa ya yi tana tsakiyar zara da humaira a jere suke takawa wajen saukowa daga step ɗin cikin sauri bai san sanda ya mike tsaye ba baki buɗe da gudu humaira ta rungume shi yana murmushi bai san lokacin da ya ce why my heart kin ga za ta karya miki ne ko nasirin ta ce allah yaya tun faɗa zu muke ta faman jiranka to dai yanzu ba gani gabanki ba sai yanda ki kai da ni ya kare shi maganar yana cire humaira a jikinsa ya ce humi ke ba kya girma kin ga nasirim ta daina faɗowa mutane jiki ita ta girma dariya aka yi har mama Sani da zuwa suka masa ya amsa yana shafa cikinsa, idansa akan akan Nasirim ya sake cewa, Ni fa welcome ɗin abinci kawai mutum zai mun ya burge ni. Nasirim ta ce, Ai yaya baka da matsala da wannan. Ta yi maganan tana jan hannunsa wani slow, kasala ya ji ya rufe shi a sanda. Sassanyen kamshin ta ya doki hancinsa. Jin tattausan tafin hannunta cikin nasa ya sa gashin jikinsa wani irin miƙewa har sai da ya ji kamar ya faɗi a hankali ya zame hannun nasa a cikin nata ya sunkuyo daidai kunnen ta ya ce my sweet sister idan kina irin wannan gangancin na raɓan mutum fa za a iya samun matsala ke baki san daban kike da kowace mace ba ya matsa fuska ta yi gaba a sulo ya bi ta a baya gyara masa kujera ta yi ta ce bismillah ko har yanzu fes ɗinta ba walwala zama ya yi idansa a kanta ita kuma ta fara buɗe masa tana zuwa kan tuwon da ta yi ya ce yau sis sani da kokari Allah ya biya ki zubo min ɗalai ko sai kunun mardum sai garabiya da danderu yanko min danderun na fara da shi humaira da zara dariya suka fara suka ce dama ai mun san duk wannan shidimar bai fi ka ci kala biyar ba shi dai bai ma je su ba ya shagala da kallon santala santalan yan yatsun nasirim wanda ya sha Jallalle sosai ya ci tuwon ɗalayi da miyar ganyen daddawa kusan shi ya cika masa ciki ya ɗago yana kallon Nasirim ya ce my heart miss you so much na yi misin ɗin girkin ki. har yanzu ba walwala a face ɗinta ta ce okay girki na kawai kai misin banda ni ko yana murmushi ya ce i'm sorry i really na yi misin ɗin girkin ki. aiki kullum muna tare a waya aiki ma baki misin ɗin nawa ba tunda daga zuwa na kin fara min fushi cikin turo baki ta ce ba kai ne ka ce ni ina da bambanci da sauran mata ba to wai ni meye bambancin nawa haka fa yaya kamal da ya abbati da aiban ma suke min za su yi hogin kowa banda ni ko kusa da su na zo sai su rinka ja baya cikin sanyin murya ya ce ba za ki gane ba ne nasirim juyawa ya yana kallon su humaira da suke ta ciye-ciye ya ce to sarakunanci mu za mu wuce ya miƙe tsaye yana cewa sista zo ki je direct balansa suka wuce bayan ta zauna akan kujera one seater shi kuma ya zauna a wanda yake fuskantar ta three seater cikin dauriya ya ce da gaske baki misin dina ba ko yayi maganar can cikin makogoransa cikin wani irin amon da ya ruguza dukkan garkuwar jikinta ido ta zuba masa bata san sanda za ta masa bayani yanda yake a cikin rayuwarta ba cikin sanyin murya ta ce yaya i really miss you wallahi ba na second goma ban tuna ka a cikin rayuwata ba bacci nishaɗi, duk sai da tunaninka yake tasiri ba sai na ce kai ɗaya ne a raina ba na san ka san da hakan tun da jimawa bani da burin da ya wuce na dakatar da ita yayi da cewa na san da haka Nasrim ni a nawa bangaren har yafi yanda kike jina ina ga na fi momi da dadi sanki shi yasa ma nake son iya zama ke ce ta farkon wanda zan furtawa farin cikin abin da ya jima a rayuwata nasirim na jima ina ce miki ina son na gaya miki abu mai muhimmanci to yanzu lokaci yayi nasirim ina neman soyayyar yar uwarki kawarki wato izzatu ke nake son ki sayo min soyayyarta dan kin fi kowa kusanci da ita nasirim ina son izzat ta zama matata uwar 'ya'yana da al a wani irin razani ta miƙe ji ta yi kunnuwanta da kwakwalwanta sun toshe ɗib shi me shi ma miƙewar yana sun koyar da kansa kasa cikin rawar murya ya ce what happened to kamar baki farin ciki da abin da na zo miki da shi ba ko bata yi ba wallahi idan kika ce bata yi ba za na bar ta har abadan ki canja min da duk wacce kika ga tayi ita ma cikin rawar murya lips ɗinta na rawa ta ce seriously izza kake son cikin cool voice ya ce sure yaya ka san me kace kuwa izza fa baya yayi ya jefa kansa cikin kushin ya lumshe idanunsa yana danne wani abu da yake taso masa can ya ce Nasir shi fa baki dan aike ne duk abin da ya furta to daga zuciya ne shuwa ina santa nasir ja ta yi da baya da baya har ta je tsakiyar falon ta juya da wani irin sauri ta fita shi ko shi ko da yake idansa a alimshe yake bai san ta fita ba dan ya san a yanzu zuciyarsa take idan ya ci gaba da kallonta komai zai iya faruwa ji yake kamar ya ja ta ya rungumo ta jikinsa Nasirim a daidai babban falon suka kusancin karo da Momi da shigowar ta gidan kenan daga wajen aiki da gudu ta karasa cewa ko Momi bata gani ba amma ta ji muryarta tana cewa lafiya bata juyo ba kai tsaye faɗin Hajja ta nufa bata tsaya a kasa ba ta wuce sama Hajja da take zaune Hajja da take zaune da wasu baki tana ta faɗin kemarar hankali wannan gudun fa kin ebi gudu kamar wata uwar mata bata kula ta ba ta wuce bedroom din Hajja direct zubewa ta yi akan gadon Hajjan har yanzu kuka ya ki zuwa mata wani irin bugawa zuciyarta take mata gaba ɗaya tunaninta ya ɗauke cikin kankanin lokaci kanta da jikinta ya ɗau wani irin zafi wani irin karkarwa take yi Hajja da dama Hajja da ta mamanta da Nasirim ta shigo sai da ta shigo alwalan magaraba ta ga mutum kwance akan gadonta sai wani irin karkarwa take yi ja hajja ta yi da baya ta ce la ilaha illallah me zan gani ni mariya dama wannan ya tana tana da mutanen ɓoye ban sani ba na bari ta shigo min ɗaki don mugunta har kan gadon bacci na yau na shiga uku a gidan nan ina ne gun kwana na gadona tun na abdulsamad na hana a canza min wani dan idan na zo kwanciya kullum sai na tuna da shi na masa addu'a Allah sarki da hannunsa ya faɗa min gadon nan kafin ya kwanta dama shine zaki shigo min da mutanen ɓoyenki ina barira barira ta kara maganar ta kara shi maganar tana kwallawa mai aikin ta kira amma tana sake ja da baya wai tana tsoro da sauri barira ta shigo tana cewa hajja mama lafiya ina ko lafiya an shigo min da masifa ta nuna Nasirim da bata cikin hayyacinta da sauri Barira ta hau gadon tana dafa Nasirim ta zaro ido cikin tsoro ta ce Hajja wani irin zazzabi ne a jikinta kamar garwashin wuta Hajja ta ce zazzabi ko farfadiya kiga yanda take girgiza kiga yanda take girgiza gadon nan ba ita ɗaya bace kira ubanta ya nemo mai ruqiya Da sauri bari da fita ta kira mama a tare suka shigo da su Humaira mama kuka ta sa a sanda ta dafa jikin nata haka Zara da Humaira jiki na rawa Habiba ta kira family doctor din su doctor yana auna DP dinta yace subhanallahi Hajiya ya aka yi jinin ta yi mugun hawa lokaci daya haka me ya same ta da girma haka cikin kuka suka ce ba su sani ba aka aka wuce da ita hospital a hankali ta bude idananta da take jin ya mata nauyi idanta ne ya sauka akan nasa yana rike da hannunta wanda ake mata ƙara ruwa da shi shima idonsa a kanta juyawa tai tana kallon sauran mutane momi mama umma da abu da dadi dadi yayi saurin cewa dauta dauta ya kike jin jikin naki me yake ki? me ya ki? me kike so murmushi yi tare da tura lips ɗinta na kasa cikin bakinta ta matsa a hankali ta ce dadi kawai dama ji ne kaina yana min ciwo amma yanzu bana jin komai dan Allah mu tafi gida mama ta ce dama na faɗa ba wani abin yake damun Nasirin ba to me ma zai dame ta kawai fa rashin bacci ne ni na san kwanan nan tana ta faman shirye-shiryen zuwan agarib ba ta zama sam ita ce wankin kai da kitso kunshi shekaran jiya fa da kanta ta tafi kasuwa wai ba za a mata yanda take so ba gashi gashi a garin birge a grif yata za ta wa kanta ciwo dariya suka yi amma banda a grif da momi ita momi da yake likita ce tabbas ta san da akwai abin da yake damunta nasirin kallon hannun a grif da yake cikin nada ta yi a hankali ta zame hannunta ta sa ɗaya hannunta ta binciko drip ɗin ya fice kafin wani ya yunkura ya ce wani abu har ta sauko. abu ya ce da layi, ya haka halima abu ba na son asibitin mu tafi gida dadi da abu za su yi magana momi ta dakatar da su da cewa a'a abu a'a abu mu tafin kawai ba wani abu zan kula da ita ko a gidan ne faɗin momi aka wuce da ita har cikin bedroom ɗinta da misalin sha ɗaya na dare bayan kowa ya watse momi ta zauna a bakin gadon tana kallon nasirim da ta yi sanyi sosai ta ce what it what is it you are doing nasirim kau da kanta nasirim ta yi cikin sanyin murya ta ce everything happens to me ma bai faru da ni ba me ma bai faru da ni ba ne momi amma ke ba uwar da ta dace da san damuwar 'yarta bace ba why zaki faɗa min haka Nasirim me kika nema kika rasa a wajena mommy so so na rasa soyayyarki mommy kin fi son wani daban ba ni ba tun ina jaririya kika yakice ni a jikinki kika nisance ni ban jima da sanin wai ke ce kika haife ni ba da cikinki ba a na wanda kike so shi kika haifa ni kuma mama ce uwata to mommy na samu labarin yadda ke da ɗanki kuka azabtar da ni ina tuna wani lokaci da ya zo kika ce kar na sake shiga fat ɗinki har sai ya tafi idan gaisuwa ne na miki idan mun haɗu wajen cin abinci a falon hajja tun daga lokacin na daina zuwa fat ɗinku sai dai idan na ganki na gaishe ki kin taɓa damuwa da wannan wani lokacin za mu yi kwana uku ba mu haɗu ba musamman ma sanda muke secondary kafin ku tashi mun tafi idan mun dawo kun gama cin abincin dare kowa ya koma fat ɗinsa kwanaki nawa nake yi ban ganki ba so ba wani shakuwa da yake tsakaninmu wanda za ki ji damuwata ba kya so na agrip ne ya kare rayuwata daga sharrin ɗanki kuma yanzu ga shi ma agrip na rasa shi shi shikenan Nasirin please finish ba dogon magana na tambaye ki min ba because ban taɓa ganin ki cikin wannan yanayin ba Nasirin ba uwar da za ta ki irta da ta haifa ina da nawa manufar na janyewa a jikinki but ba zan iya jurewa ki haka ba me ke ki, Nasirin? Hankali na a tashe yake kan ciwon da na ga yana barazanar samun ki nasirim zuciyar ki ce fa ta kusa bugawa wanda tsananin nisan kwana ne yasa tsananin nisan kwana ne yake sa mutum ya tashi tabbas wani abu ne ya faru da ke mai girma nasirim bani da kowa sai ke da nasir a kullum na Allah ya haɗa min kanku ku so junanku shine na kuma ni na san duk daren duk dare gari zai waye wata rana shi da kansa zai furta yana son ki dan shi ma ba shi da wanda ya ya fi ki a rayuwarsa Nasirim ki gaya min damuwarki ta kare shi maganar cikin kuka mai tsanani tare da rungumo Nasirim ɗin ta sa ta a jikinta sosai Nasirim ajiyar zuciya ta sauke jikinta a jikin Momi ta ji wani sanyi a ranta wanda sai yanzu ta ji hawayen da ta kasa fitowa da shi tun ɗazu ya fara fitowa da karfi cikin kuka ta ce Momi ya agrib ya ce ba ni yake so ba Izza yake so Momi idan ya san ba ni yake so ba me yasa ya zalunci zuciyata ya dasa masa ya dasa mata sansa ba wani irin zabura mami ta yi tare da mekewa tsaye ta ce me izza a'a wallahi ko ka fara ba zan yi ba ke yake so ya gaya min wannan tun ranar da aka haife ki kuma ko kwanan nan ma ya gaya min ke yake so bari na kira shi ta yi maganar tana ɗaukar wayan wayanta da yake kan bedsheet da sauri na sirim ta dakatar da ita momi ya riga ya furta izza yake so kuma ya ce har cikin zuciyarsa har yana cewa shi baki ɗan aike ne abin da yake cikin zuciyar zuciya yake furtawa wallahi momi na hakura da shi ko yanzu yace ni yake so ba zan so shi ba ni ina da kishi ba zan auri wanda ya furta yana son wata ba kiman addu'a Allah ya bani wanda zan so shi fiye da shi kuma wanda ba zai min kishiya ba momi ce, please gaskiya ni ban yarda da wai baya son ki ba sai dai da abin da ya canza masa na ra'ayi nasirin ce momi kenta ya gani tsaki mommy ta ta ce izza banda farin fata mai ta isa ta nuna miki abu nawa kika fita idan ana maganar kyauta isa ta karo inda kike ma daidai abin da ya sauya a grip amma ba wai kinta ba kuma har yanzu a grip yana miki tsananin so ta shi maganar tana danna wayarta da nuna wa Nasirin wani pictures din pictures ɗinta ire-iren wanda a garbe yake ɗaurawa a status ɗinsa da kalaman soyayyar da yake ɗaurawa Nasirin duk duk da tun ranar da ya ɗaura ta gani amma ji ta yi yanzu ma tana son sake karanta kalmar da ya rubuta kamar haka mai riguna dubu halima ai kwalliyar ki ce mai hali dubu halima ai martabar ki ce sai wani da ya sa burin, har, burin haruna halima a rana ke ɗaya ce a zuciya ki rike ki ajiye daɗi da wuya na ɗau aniya sai wani wanda ya rubuta ina son ki na yi ba da ki, kyan jiki da suranki sai na gaba wanda ya rubuta masoyiyata na da kyau kuma ba ta ji da kai hakan ne yasa ake mini barka sanki yana cikin jikina buri na dare da rana da dai sauransu da dama momi yana ɗaurawa da take ɗauka ta adana a wayanta don ta nan take samun pictures ɗin Nasirim. Ajiyar zuciya Nasirim ta sauke ta ce momi ya cutar da ni da kalaman da suka fi wannan ma. Momi ta ce dan dai kin ce ko ya bar Iza ba zai so ki bane da sai na yi yanda na yi kika same shi amma tun da kika ce na miki addu'a insha Allahu zan miki Allah ya saka hakan shi ya fi alkhairi kuma na fi damuwa da ki cire komai a ranki ko a gidan nan kar ki nuna wa kowa komai ki bi abin ta yanda ya zo miki kuma ki sa wa Izza kuma ki samu Izza ki gaya mata kamar yadda ya ce kin ji to momi amma a yanzu ba sai gobe ba zan kira Izzar na sanar mata da wani irin karfin gwiwa ta miƙe ta fita a a falon Hajja ta samu Izza kamar yadda ta zata tana aikin nata wato kallo. Kama hannunta ta yi suka tafi karamin falon Hajja cikin dauriya da nutsuwa ta mata bayani komai amma ta yi mamakin ganin farin ciki a fuskar Izza kuma ba musu ta amsa ta yin soyayyar a bayan ta san yadda Nasirim take son sa. A wannan daren dai Nasirim bata wani samu baccin kirki ba. washe garin tashi ta yi cikin walwala don ta sa niyyar danne abin sosai a ranta a hankali take takawa duk inda ta gifta ma'aikata suna mata sannu cikin murmushi take amsawa fat ɗinsu ta nufa kusan cin karo suka yi da zara da humaira su za su sauko ita za ta hau kama hannun kama hannunsu ta yi suka yi saman a karamin falon saman suka zauna cikin nutsuwa ta musu bayanin sakon agrib humaira ta yi tsalle ta dire ta ce ina wallahi ba zai yi ba da ummu da ummu zan je na haɗa shi hannu hannunta Nasirim ta kamo tana murmushi ta ce a ahumi ya agrif duk ya min bayani kuma na gama gamsuwa da su dama can ni nake ganin kamar son aure yake min ashe son ƴan uwantaka ne ita ma Izzar tun jiyan wajen karfe sha biyun dare na kirata maka zauna na mata bayani kuma ta gama gamsuwa Zara ta ce ta amince fa kika ce bayan ta san shi zabin ki ne ba za ta iya sadaukar miki shi ba Humaira ta ce aini shi yasa dama can Izza ba wani burge ne take ba wallahi fuskar salihai kawai take yaba take take amma a zuci ba haka bane in banda munafuka sarai ta san yadda kike sanya a grief mutum ko awa ɗaya yayi da ke ai zai san matsayinsa a wajen ki balle ita da muke kwana mu tashi tare murmushi ta yi cikin rashin damuwa ta ce please come down please calm down duk wannan ya wuce nawa ne za a yi soyayya kamar a cinye juna amma daga ƙarshe ba za a auri juna ba balle ni da bai taɓa cewa yana min san aure ba zara ta ce shikenan Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi amma wallahi ko duk jikina kunne ne ban yarda da agrib baki yake so ba kawai dai ya canja ra'ayi ne daga jiya zuwa yau cikin slow voice ta ce haka momi ma ta ce amma ku taya ni addu'a Allah ya bani karfin ya bani karfin dangana Humaira share hawayen ta ta tace amma me yasa baki faɗa masa ke fa shi kike so ba wallahi da zai so ki me yasa baki banka da sirrika kin taimaki yayana ba Nasirim wallahi yayi babbar rashi ko na ce asara ta kare shi maganar cikin tsananin kuka na abin yana damunta muryar Izza suka ji a kansu ta ce a ah, ashe ko dama anan kuke tun dazu ana ta neman committee palon falon Hajja Zara da Humaira ne kawai suka ɗaga kai suka kalli Iza da ta ci wani gayu na musamman cikin wani riga da siket na lace blue mai zanen ja ba ta ɗaura dan kwalin ba ta yi rolin da yelon wani yalolin mayafi sai zabga kamshi take Nasirin da ta goge hawayenta a fakaice ta ɗago tana murmushi ta ce, mijin lafiya kuwa Iza daga kafaɗinta ta yi alaman bata sani ba ta yi gaba mutanen gidan zube a falon Hajja iyayensu ne a saman kujera hajama a hakimce kan kilishinta na iko sai yaran da suke kasa gyaran murya ta tana kallon abu ta ce abdurrahman ka buɗe mana da addu'a bayan ya buɗe ne hajja ta nisa ta ce a dalilin tara ku anan haruna ne ya zo min da wani batu da ban gane ba wai yana neman izinin auren izzatu bayan mu duk a dukkanmu da Halima yake soyayya wanda ni ma shaida ce kullum ina buɗe status ɗinsa hotunan Halima da kalaman soyayya amma jiya da dare har da kukansa wai shi ba soyayyan aure yake mata ba abin ya bani mamaki shine na tara ku A nan, Haruna maimaita abin da ka ce min a baya a gaban iyayenka sun koyar da kai yayi cikin slowing voice ɗinsa ya ce Hajja ni fa ban taɓa cewa kowa ina son Nasirim da aure ba abin da na sani tun Nasirim tana jaririya nake matukar santa amma ba wai yana nufin aure ba ina ganin ta tamkar Humaira ne wato muharramata mummy tace shikenan a garib kowa ya fahimce ka ita Nasirim din ma mun yi da ita ta ce ba soyayya a tsakanin tsakaninku ta tace a garib kai ne me cewa ba san Nasirim kake ba ta faɗa maganar cikin ɓacin rai sosai idan abin ya girgiza ta ta gama sa rai da sirikarta da Nasirim. Dadi ma abin ya bashi mamaki amma sai danne ya ce shikenan a garib ai ba wani matsala izatu yar gida ce a cikin gidan nan ta tashi mun san harinta da na babanta insha Allah a yau zan yi wa babanta magana a sa ranar auren ku don mu burin mu kenan ku fito da mata ku yi aure a yanda kuke rike man a yanda ma kuke rike manyan kuɗi ya kamata a ce kuna da iyali hankalinku zai bi kwanciya masha Allah Allah ya ba Allah ya muku albarka shi ko abu tsabar takaici bai yi magana ba Hajja ta ce to ni ma dai sai da na ce Allah ni ma sai dai na ce Allah ya sanya alkhairi dan a da na ce ba zan yarda a bawa jikokina marar asali ba amma ganin yadda Izza take da hankali da biyayya har ta fusa Halima hankali da yi min biyayya idan na ce ban yarda ba Allah ba zai bar ni ba dan abin da Izza take min Allah ya bata mai yi mata ni dai ana wa bangaren ba wani damuwa ta kalli Humaira da Nasirim da Zara ta ce to fa kuma ku fidda naku don duk tare za a haɗa har Kamal da Aiban da da abati da wancan Bayahudan mu haɗa ku don duk kun isa aure haka dai aka tashi nan da yawa daga cikin su ba daɗi musamman ma dadi don kiran Nasirim yi har ɗaki yake tambayar ta ko sun samu saɓani ne da ya sa ya canza ra'ayi ta a adad dama bayan da kuke zato ba ne. Allah sarki wannan kenan bayan kwana biyu sosai abin yake damun su Humaira yanda Isa take wani zakewa akan Agrib ko halin da Nasirim take ciki ba ta gani don kowa ya san ta canza daga mai yawan fara'a ta koma mai sanyi mai shiru-shiru ko makaranta ta kasa zuwa haka shi ma Agrib duk da yanda Izza take shige masa kokarin kula ta da cusa ta a zuciyarsa kawai yake shi yanzu babban damuwarsa ma ya samu ya sa Nasirim a idanunsa yana son ya ba ta hakuri amma ita kuma ta toshe duk wani hanyar da ta san zai ganta ga Humaira da Zara ya ga kamar fushi su ma suke masa dan idan ya ce su kira ta cewa suke bacci take gashi ba ta ɗaukan wayansa akwai maganin akwai maganan da yake son gaya mata sai dai ya rasa hanya amma yanzu ya ce wa Izza idan ta shiga ta tura masa ita Nasirin kallon su Humaira da suke ta damun kansu akan Izza ta yi cikin sanyin murya ta ce Humi don Allah me laifin Izza ne ita fa ba ita ta fara cewa tana son sa ba ya kamata ku sassauta mata don Allah tabe baki Humi ta ta ce ta ci gaba da danne danne a wayanta Zara ta ce shi shikenan nasi Nancy, ai dama ba ganewa zaki ba, ni fa yanda take nuna zakewa ne yake bani mamaki kamar dama haka take so, yanzu haka fa ta caɓa wanka ta fita wajensa. Hummi ta danna wani uban ashar wanda ya razana Nasirim da Zara suka juya suna kallanta da sauri ta miƙa wa Zara wayar hannunta tana cewa lalle wannan Izza ce, har mu za ta zauna tana ɗaurawa habaici a status ta kare shi magana tana miƙa wa Zara wayanta Zara ta karɓa tana ganin hoton Izza ne da Agrib sun yi kyau sosai ta yi rubutun a jikin hoton Zara ta fara karantawa a fili kamar haka yanda Allah ya so ramansa yanda Allah ya so lamarinsa ba mai damun ba mai amin yadda Allah ya so lamarinsa ya bar damun ku yadda duk ya tsara shi ba mai iya juyawa sai wani da ta yi kyau sosai wanda ta sa sa'a ya fi gata a tare suka sauke numfashi humaira miƙewa ta yi tsaye tana ci gaba da ɗora ashar Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata domin jin ci gaba sai mu haɗu da ku a littafi na gaba kuma huta